mataimakin shugaban jami'ar maiduguri professor abubakar jodi ya ce jihohin da ke arewacin najeriya na kuma baya wajen harkar ilimin zamani da shekaru 100 idan ya kwatanta ta da jihohin da ke kudancin kasar mataimakin shugaban jami'an ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban kwamitin da shugaban kasa ya kafa da sake gina shiyar arewa maso gabacin najeriya da mataimakin shugaban kwamitin alhaji tijjani sinsa ya ziyarta don jajanta masa game da tashin bumabumai da aka samu 'yan makonnin baya da suka gabata a cikin jami'ar maiduguri ya ce yanzu lokaci ya da zamu daɗa zantse don tabbatar da cewa an samar da ilimi ingantattu a wannan shiya ganin yadda matsalolin kungiyar boko haram din ya daɗa tutu a wannan yanki da kuma ma ya sake mai da harkokin ilimin koma baya. Prior to Boko Haram, there were some studies, some of them may be speculating, some may be real, that were conducted, that the North was 100 years behind the South education. That was before Boko Haram. ya ce kafin ma a so malikacin 'ya'yan kungiyar boko haram ko wasu bincike da a gudanar wadda wasu su gaskiya ne wasu su kuma ta iya zama faɗi ne kawai da ake cewa arewacin najeriya na koma baya da shekaru ɗari idan aka kwatanta da kudancin ƙasa kafin wannan rikici na kungiyar boko haram ɗin. what it means here is at that time if the south will stop going to school it will take the north 100 years to catch up. ya ce abin da yake nan shine idan har makudancin najeriya suka daina karatu zai ɗebi shekaru ɗari kafin yan arewacin najeriya su ci masu ya ce wannan abin takaici ne matuƙa wanda kuma dole ne yanzu hakan yan najeriya su tashi tsaye wajen ganin cewa an ci gaba da haɓaka harkokin ilimi a wannan yanki when you now come to the north and now it up into northwest north central uh, northeast northeast was 150 years behind the south and this is how bad our situation is education ya idan ma aka sake kasa jihohin arewacin najeriya kashi-kashi da arewa ta tsakiya arewa ta kudu da kuma arewa maso gabas za ga cewa arewa maso gabas tana koma baya da shekaru 150 wajen ilimin zamanin ya haka lamarin namu ya lalace ta harkan ilimi wadda kuma dole ne mu tashi tsaye mu tabbatar cewa mun ilimantar da al'umman wannan yanki so the work we need to do may be so much but again that at least we realize the problem ya ce muna da jan aiki a gabanmu kuma dole ne mu san wani abu da wuri-wuri tunda mun fahimci irin wannan matsalar. As a university, we have taken the the responsibility of taking the vanguard educationally Farfeso Jordan ya ce a matsayinmu na jami'a dole ne mu ɗauki wannan nauyin da mu tabbatar cewa mun ilmantar da mutanenmu don kuma ci gabar wannan ƙasa ta mu Najeriya. Farfeso Abubakar Jordan ya kuma mika godiyarsa ga wannan kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa don sake gina wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita kuma ya ce suna godiya ga shugaban Muhammadu Buhari da kafa irin wannan kwamitin. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.